Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke babban birnin tarayya Abuja a kan mitoci 16, ashirin da biyar, Sai kuma a koyaushe za ku iya sauraron mu ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kuma za ku iya samun mu ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma alfa rediyo da ke kumasin ƙasar Ghana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishinmu da ke Abuja don kalubalen virus da ya sanya rufe wasu sassa na babbar ma'aikatar mu da ke Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoto akan matakan tsaro da mahukunta suke ɗauka a jihar Sokoto sai batu buɗe makarantu a birnin Kwanni na ƙasar jamhuriyar Nijar. Akwai mu ɗauke da shirin tubalin tsaro amma kamun nan duk ku dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. bankin raya kasashen afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatar da amurka ta gabatar na a gudanar da wani bincike kan shugaban bankin wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin a cewar kamfanin dillancin labaran faransa na afp sakataren baitulmalin amurka steven manuchin ya ce hukumomin washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan chip a kenwomi a ba wanda ya wanke shi daga dukkan zirge-zirgen da ake masa shugabar kwamitin amintattun bankin na afdb niyala kaba wacce ita ce ministan raya kasa a kasar avirkos ta ce kwamitin da aka kafa don ya binciki lamarin ya zauna a ranar talata domin duba korafe-korafen da mai kwarmata bayanan sirrin ya akan adeshina amma babu wata matsaya da aka cimma kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar a harshen faransanci wacce ta kwatanta zarge-zargen da ake akan shugaban bankin a matsayin zuki ta malli da kafofin yada labarai ke ta yadawa a dai ranar laraba wasu kafafen yada labarai suka rawaito cewa kwamitin amintattun bankin ya yi na'am da bukatar da manocin ya gabatar wacce ta nemi a kafa wani kwamitin bincike kwakwara daga wajen bankin domin duba kwarfe kwarfen da ake yi a kan mr adeshina a dai farkon shekarar nan ne mai kwamita bayanan sirrin ya zargin cewa matsalolin yin wadaka da kudaden bankin da nuna wariya sun yawa bankin katutu karkashin shugabancin mr adeshina wanda shi ne dan najeriya na farko da ya fara shugabantar bankin na raya kasashen afirka wanda aka kafa shekara 56 da suka gabata wasu 'yan majalisar dokokin amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a amurka adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya shugaba donald trump dai ya ba da umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana uku ciki har da ranar litinin da aka yi bikin tunawa da mazalciya a jiya alhamis wasu sanatoci daga jam'iyyar republican da democrat suka nemi da a yi tsit na dan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka kwanta dama sanadiyar cutar ta covid-19 to har ila yau shugaba trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance trump ya ce ya samar da dokar ce saboda a kare 'yancin faɗin albarkacin baki da amurkawa ke da shi a dai jiya shugaba trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni ita dai wannan doka za ta buƙaci hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta fayyace wani sashi da ya shafi dokar sanin ya kamata wanda a lokuta da dama bai cika shafar kafafen sada zumunta na yanar gizo ba umarnin har ila ya ba ofishin da ke sa ido kan bangaren da ke kula da tsare-tsaren kafafen yanar gizo a fadar white house damar ya tattaro korafe-korafe da ake yi kan yadda ake tace bayanai ya kuma mika su ga hukumar da ke kula da harkokin cinikayya da ma'aikatar shari'ar kasar da yawa dai yana kallon wannan sabuwar doka da trump ya rattaba hannu a kai a matsayin martani ga kamfanin twitter wanda a farkon makon nan ya buƙaci masu bibiyan shafin da ya sayi hattara da sai hancin wasu bayanai da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. Gargaɗin da wasu ke ganin bai yi wa Trump daɗi ba. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong. Yayin da 'yan majalisar dokokin kasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idon duniya. matakin da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce bata da tabbacin cewa china ta ba yankin cikakken ikon gashin kansa tun dai bayan da china ta karbi ragamar kula da yankin na hong kong a shekarar 1997 yankin ya zamanto mafi saukin saka hannayen jari a duk faɗin duniya lamarin da ya sa kamfanoni da bankuna suka yi ta rage-ragen buɗe rassansu a yankin nahiyar asiya to sai dai wata dokar samar da tsaro da hukumomin beijing suka amince da ita wacce za ta fara aiki a yankin za ta sa hong kong ta rasa wannan matsayi na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a duniya dokar dai za ta ba jami'an tsaron china damar takaita 'yancin walwalar da mazauna yankin na hong kong ke da shi hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin yankin ke fuskantar mummunar ta waya. sanadiyar annobar cutar covid-19 wacce ta shafi fannonin kasuwancin yankin haddana yawan bude ido jakadar kasar sudan a uganda najwa abbas Gadeldam, ta rasu bayan da ta yi fama da cutar covid-19 a birnin khartoum ana yi wa marigayar kallon wacce ta taimaka wa fannin harkokin wajen kasar ta sudan inda ta ɗabbaka harkokin wajen ƙasar da sauran ƙasashen duniya najwa wacce ta rasu a ranar laraba ta rike mukamin jakadar sudan a uganda tun daga zamanin mulkin tsohon shugaban kasar umar albashir wanda shugabannin sojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a watan afrilun bara bayan wata zanga-zangar gama gari da ta barke a kasar sandiyar hauhawar farashin biredi a kuma lokacin tana raye marigayiya na juwa ta taba zama mai baiwa shugaban uganda yiwuwar museveni shawara kan harkokin da suka shafi sudan da sudan ta madalla mai yiwuwa samu kyautattuwar sha'anin tsaro a yankunan da ke fama da hare-hare har ma da jihar sokoto baki daya da yake an kaddamar da kwamitin kula da sanya jama'a yin aiki tare da 'yan sanda domin taimakawa wajen sha'anin tsaro wakilin mu a sokoto muhammad nasir na dauke da wannan rahoto kaddamar da wannan kwamitin da an yi shi ne bisa ga umarnin babban sufeton 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu wanda zai yi aiki don kara kyautata sha'anin tsaro a najeriya na ibin babban sufeton na 'yan sanda mai kula da yankin arewa maso yamma dig abdul lahiru danwawu ya ce ba a najeriya kaɗai wannan kwamitin zai yi aiki ba ko a kasashen da suka ci gaba a duniya sun gwada aiki da irinsa kuma sun samu nasara ga sha'anin tsaro mutanen da za su yi aiki a cikin wannan kwamitin za su fito ne tun daga matakin yankunan karkara har zuwa matakin jiha domin su ne suka san jama'ar su kuma suka san masu iya aikata laifuka muna so mu kakkaɓe aikata ayyukan ta'addanci ne ga baki ɗaya daga cikin al'ummarmu a na shahawajin gwamna aminu zai tambol ya yaba babban sifeton 'yan sanda akan fitowa da wannan kwamitin wanda ya ce ba shakka ana sa ran zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro sai dai ya ce akwai matsalolin da ke yin tarnaki ga ayyukan jami'an tsaro duk da yake suna bakin kokarin su tare da takwarorin su wajen samar da sha'anin tsaro. Until and unless government were able to address sai face a zaman mu na jami'an gwamnati mun yi tsaye wajen biyan bukatun jami'an tsaro a wajen samar musu da ingantaccen horo samar da motocin aiki har ma da makamai watakila in ba haka ba to ba za mu samu biyan bukatar samar da ingantaccen tsaro ba a Najeriya a jihar Sokoto akwai yankunan da ke fama da ayyukan 'yan ta'adda musamman a gabashin Sokoto inda ko a wannan satin sai da gwamna Aminu Ziri Tambol tare da rakiyar shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki yake a nan Sokoto ya ziyarci fada uban ƙasar Sabon Birni sarkin gobe na Sabon Birni domin jajantawa jama'a yankin akan yawan hare-haren 'yan ta'adda a wannan yanki tare da masu tabbacin cewa za a samar da rundunar tsaro ta masu kwantar da tarzoma a wannan yankin domin su taimaka wajen magance ayyukan 'yan ta'adda a yankin. To ko ta yaya kaddamar da irin wannan kwamitin zai taimaka wajen magance yawan hare-haren da ake kaiwa jama'a a nan Sokoto? Detective Awal Baladur iya shugaban sashen binciken manyan laifuka ne a jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke garin Kano kuma kwararre ne masani akan harkar aikata laifuka da tsaro. Babu ma abin da zai aiwatar kamar community policing don saboda harkokin tsaro su yanzu ba ɗaukan bindiga ko ɗaukan wani sa na ko wani ɗaukan makami shine tsaro ba. A'a abin da ake nufi da tsaro intelligence bayanan sirri in jama'ar gari suna son su suka fi sanin inda mutanen nan suke sako da loko inda mutanen nan suke karkashin community police din nan za a samu bayanin inda mutanen nan suke mutanen nan daga wani wuri suke towa ko ko yan garin ne suke haduwa da mutanen suke aikata ko ko mutanen nan su ne suke tasowa daga wani waje kuma mutanen nan suna da yawa kamar yaya da makamansu wani irin karfin makamai suke a'a mutanen nan na suke samun abinci da ake kawo musu da yake suna zaune a daji ko kuma na suke samun ragowar kayayyaki na mu'amalar rayuwa da suke zaune a nan har suke surviving wani lokacin suke shigowa. Muhammad Nasir mure Amurka daga Sokoto, Najeriya. Mun gode Malam Muhammad. To a daidai lokacin da shirye-shirye suka kankama a jamhuriyar Nijar game da komawa karatun boko a ranar ɗaya ga watan Yuni mai zuwa. Amma fa malaman makarantu sun koka. Wakilinmu a jamhuriyar Nijar Muhammad Bako ya haɗa mana wannan rahoto. hukumomin kasar suka ce sun shirya tsab kuma sun yi tanadi da tattalin ababen da ya kamata bayan watanni biyu da rufe makarantun nan dalilin cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus wayan ɗalibai da magabatan ma'aikatan nan makarantun nan boko na ci gaba da gudanar tarurruka kamar yanda yake wakana a garin birnin kwanni in ji magatakardar kungiyar wayan ɗalibai ta da'irar birnin kwanni jafaru sarkin shanu mun zama tare da inspector wanda muke karkashin shi to ta nan kuma mun samu wata takarda wadda minister ta aiko kamar gubernama ya aiko wadda ka nuna a koma lakwal da za shi kama daga premier juin abin da ka kyan don ka tsawon kwana 45 saboda mi saboda a cika gurbin aikin da aka raga kamin wannan cutar ta wajiba ba. cikin wannan takardar akwai mataki ne da dama waɗanda ake ɗauka ina son mu ja hankalin uwayen yara dangance da koma da za a yi muna son su mai da hankali kuma su bada mahimmanci ga koma da za a yi a dai ranar 25 ka wannan watan na mayu ne hukumomin karatun boko na ƙasar suka umarci malaman makarantun boko da su koma azuzuwan su domin ci gaba da kimtsawa waɗansu daga cikin su sun yi mana ƙarin bayani a lokacin da muka sadu da su a wurare na bada horon karatun boko sun koma a nasu ayyuka. Ana madan Bashir Hawa na Bukar. Mun komo ga manan mun zo muna shirye-shirye aikin dai za a shiga gare shi dimun dimun ɗaya ga wata. Yanzu an ce a dawo ne tun 25 ga wata saboda a zo a yi wani shirye-shirye dai duk da ya kamata. Muna jira ga ɗalibai su komo ka aikin su su komo mu yi aiki. ne suna na madam yayi Saratu ni ce da ta ana ekol Abdul Bakakat. Lalle dai ka mun komo aiki tunda mu dama umarni ɗaya na muka jira na gwamnati abin da ya ce muna haka haka za a yi gashi muna godiya Allah ubangiji da ya gwada mana wannan lokaci lalle gwamnati yanzu dai fara aiki da dindindin yadda za mu fara shi dai da sabon wata mai kama amma yanzu saboda shirye-shiryen da za a yi wani sharar lakwal wani shirya harakoki na wanke hannuwa da komi ya kamata kenan duk mushannin lakwal ya kamata kenan sati guda kakin a ta da lakwal su to suna cikin lakwal din su kenan yadda gwamnati ta ba da umarni haka na kun gane mu muna nan. suna na abdulkadir ibrahim mun rallan za mu koma duka azuzuwan mu tunda akwai wasu da dama an san yanku wani yana fasikin shi tun ma da sunarar da anka ka waɗi wanda an nesa saboda konfiniman ga da an ka akwai wanda an nesa to insha Allah landi duka za a rantare Nijar gaba ɗaya wadda gwamnati ta sharan da ta ce a yi rantare gaba ɗaya. Sai dai fa har yanzu a cewar Malam Habibu Mummuni magatakardan kungiyar malaman makarantun nan boko sunan reshen birnin Kwandi sofa ba su ga alamun tattalin kariya daga cutar mashako da hukumomi suka alƙawanta musu ba. Kasan shi gwamnati shine ga faɗin abi ne. Ya faɗi muku mu ce to abin da ya zama to a cika. Ba mu cewa mun amince da su ba mu cewa ba mu amince da su sai mun ga gaskiyar su tun da yau dai inda za a ganin kamar ma ba mu amince da su ba ko kuma mu ga an cika alƙawarin ba yau kaga har 28 muke ga wata yanzu da kuke cikin garin ga kun ga inda an kawo bashi na sama kala soshi kun ga inda an ka kawo abin zip sosai na labashi jami'a kun ga an ka gwada mana ma ga yanda za mu yi na yara mu yi kwantenar kansu babu shuru shuru abin da aka kawo mana kawai an fura dutan ɗayan kamar wanda za mu aiki da amma yau duk cikin garin ga babu wanda ga ce maka an ce mishi gashi abin da gwamnati ya faɗi gwamnati ya ce za shi kawo mana abin labashi jami'a babu dispositif ko dai kuma an san lakwalin gaba dispositif gare su ba an ce za a kawo mana bashi da tantuna da mina na aika lasoshin inda fa suke yau har inin ganda da nake zance yanzu yanzu gane kai zance wajen kare goma sha da kuma muka kula ba habibu mummuni magatakarran kungiyar malaman makarantun nan boko sinan reshen birnin kwanni kenan haruna na bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar an gaishe ka malam haruna Kuna sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja. Kamun mu ci gaba ku shakata da wannan. Allah da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya. لنا بلدي na biyu Muhammad Bello ne daga nan mai raga Abubakar daga nan Ibrahim sai da kai da su ai na farko shehu ya ja dadi na biyu muhammadu bello ne daga nan mai raɗa abubakar daga nan ibrahim ya rika ira baban ahmadu bello ne su jama'a kula uku ta mu da dawowa. Yanzu ga Hassan Maina kaina ya shigo zai gabatar mana da shirin tubalin tsaro na wannan mako. A yi sauraro lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaron. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa da aka yi da wasu daga cikin tubabbin mayakan Boko Haram da suka gane cewar hanyar da suka bi ba mai bullewa ba ce. A kwanan nan ne wasu daga cikin mayakan Boko Haram suka yi nadamar abin da suka aikata a baya. tare da mika wuya ga dakarun rundunar kasashen tafkin chadi Toma Dalla jami'an soji masu bincike sun tattauna da waɗannan tubabbin mayaka na Boko Haram kamar yadda za ku ji a wannan hirar. alan zai iya faɗa mana sunansa sunana abdurrahman abdurrahman a kai mutum ina ne ni mutumin dara ne darajama eh wato wannan dara jamal ta eh, eh, mm. za ka yi mana bayani akan abin da ka fahimta a matsayar kungiyar boko haram eh tabbas zan iya yi bayani ya gurbadan karfe to to masha Allah muna jin ka kai mana bayani alhamdulillah abin da na fahimta na fita daga cikin boko haram ɗin kaina eh. dukiyan da bai halatta ba a karba eh. kuma da jinin mutum bai halatta ba a kashe eh. da kuma abubuwan da suke irin gaskiya bai dace ba shi yasa ne abin da ya sa muka yi shawara akan cewa mun fita mu zo na lafiya mu zo mu zo na lafiya shi yasa ne na fita to amma da farko wani mm. abu ne baka sha'awa ka shiga kungiyar abin da ya bani sha'awa akwai lokacin da suka ce mana na allah ne suke yi amma a lokacin bamu da wannan tunanin ka fahimta ba eh. a lokacin bamu da wannan tunanin amma suka ce na allah ne za su yi shi yasa ne muka shiga cikin daga kuma daga bayan mun fahimta akan cewa ba na allah suke yi ba shi yasa ne muka fita lokacin da ka shiga ita wannan kungiya ta boko haram za ka iya faɗa mana irin markazin da ka zauna wato wajen da kuka je ka zauna wannan dinku eh, a wace markaz ne ka zauna zan iya in faɗa eh. akwai lokacin da eh. muna wajen shakau amma a lokacin da muna wajen shakau din ba mu dare ba rabuwan mu din bai wuce kowa ta shida ba haka tun da na shiga ciki amma can wajen yankin mamanur Eh, shi ne wajen da shi da ta daɗe sosai eh. to lokacin kana wajen shekau za ka yi faɗa mana sunan garin da kuka zauna tare da shi eh tabbas akwai garin da mun je mun zauna abunan ina ne ake cewa injibiya injiniya eh, Na cikin sambisa eh cikin sambisa kai ah, so yaushe ne kenan ka bar wajen shekau ka koma wajen shi mamanu eh to gaba abin in ka hada ne zuwa na nan da mm. kuma wajen sulun gaba mm. kamar 2015 ya lokacin da aka samu wannan rigima tsakanin nasu haka ne so kana cikin waɗanda suka bi shi sunu suka fi eh, cikin ina cikin tabbas haka ne mm. so yanzu za ka iya tuna wani hari da kuka taɓa kaiwa ga jami'an tsaro ko kuma mutane haka a ƙauyukansu eh. za ka iya tuna da shekarar da kuma lokacin da wani abin ya faru? eh tabbas zan yi antuna kamar yadda muna tafiya su gwallon krenuwa eh. su gambaru eh. akwai cross eh. shi ma mun taba cross na kawai so za ka iya faɗa mana kamar su ne waɗanda suka wakilci kungiyar taku kamar shugabanni na shugabannin da eh, aka wakilta suka wakilta suka ja wannan zuwa yaki din wannan eh tabbas ba wai manyan shugabanni ba ne kawai eh. sun gwallam eh. wajen da muke zuwa kawai da za ana da munzur eh munzurai ne za su hada kawai za a hada kamar mutane 250 ko 300 haka sai a ja kai harin ada. to wani munzur ne wanda ya ja wannan tafiya ta kuta zuwa ungwala tafiyan akwai ah, abu askari abu askari eh to yana ina yanzu abu askari abu askari wannan yanzu babu bayanan babu sun kashe shi eh ah, ya mutu eh ya mutu to wanda kuka je kuma gamboru fa gamboru shi ma abu yahuza ne abu yahuza mm. shi kuma yana ina shi yanzu shi ma babu an kashe shi ma babu ya tafi eh to na ita cross din fa na cross shi ma shi ne yahuza din ok shi yahuza din ne eh, ya kuros da gamboru gaba ki eh shi ne to ina ya kwanta a gaskiya sai a bayan da na fita tukunan na ji labarin sun kai hari zuwa ta kauyen maiduguri ne tukunan eh. shi din abinan eh, jirhu ne ya samu tabo kenan wanda abinan bullet ya taba shi eh. to shine ya mutu a jeji bai san ma wajen da su gashi yanzu za ka iya mun bayanin yadda rayuwa take a cikin daji lokacin da kuna jeji a zaune ya yanayin rayuwar ku yake tabbas rayuwar mu din ka san ni bana tudu ni eh. ina cikin ruwa ne ina aiki cikin ruwa ne eh. ka san tudun ma sai lokacin da aka canje mu tukunan eh. ko da za mu kawo kaya ne za mu kawo musu kaya irin su abinci haka za mu iya mu kawo musu ko mai ne ko fetur haka ne za mu iya mu kawo wa mutanen da suna tudu in ba haka ba ban san abin da yake tafiya a dangane da tudun ba amma sai dai su ce mana ma'aikata abu kaza za mu je mu yi to a cikin ruwa ta aka kuke samun fetur din da eh. abin da kuke kai musu to alhamdulillah akwai mutanen da suna kawo mana fetur kuma ina gani yankin chadi nan yana fita da kamarun nan kuma wannan nima ina sane da wannan abin to kamar wani gari kenan kamar irin su akwai wani jejin bulanguwa jejin ah, bulanguwa eh to da na kuma a ah, shi kare din ne Eh, so ba ba akwai suna wajen jeji eh, jeji din eh. yana bayan bulanguwa ne amma garuruwa din ne ban sani ba ka san idan muka tafi mu din ma sace hanya ne muke yi tukunan kafin mu je wajen hmm. wato rayuwa dai a cikin daji dai babu wani kwanciyar hankali ba wani kwanciyar hankali kawai dai hankali mu a tashe da mu da yara mu gaba da hankali mu a tashe ke ah, mu hanya ne muke nema akan ko za su yi bayani ne akan mu fito mu zona lafiya da eh. jira muke yi tukunnan har allah ya kawo wannan abin jarraba kuma suka gane mu ni da kai na nan na sha ne kawai na da amma lokacin da suka ji labari na kashe ni da za su suna sosai yanzu ne na san dai wajen da kake hmm. a kwance yanzu haka tabbas ba wani waje ne mai cikakken kyau da aka wannan ɗinka ba amma ya za ka kwatanta shi da yanayin makwancin ka da yake cikin daji eh tabbas to ni din a gaskiya ba wani takura wanda ina ji a jirgin kawai dai a zuciya na ne na san abin cewa ba don Allah ba ne shi yasa ni na fita amma ba abin da ba wani eh, takura da eh ba wani takura kana zaman kala eh lafiya na kalau kawai so ne saboda zuciya eh, zuciya abin ba ka san shi eh, ba na san shi a rayuwa na kasancewar ka mutum da ya zauna tare da su kuma ka ji zuciyarka ta fita da son wannan abin kuma ka ji kana so ka canja kuma ka ji ka canja a cikin zuciyar taka to kamar wane bayani kake da shi wadda za ka faɗa ma 'yan uwanka wadda suke cikin jeji akan cewa su fahimta wannan abin da suke yi ba abu ne mai kyau ba kamar da kai ma ka fahimta akan su fito su komo a cikin gari tare da wajen yan uwansu ba su ma fa idan ka tambaye su ba san aikin da akwai waɗanda sun fahimci gaskiya din za su fita kuma ba za a bar su a fita ba amma muna roka musu allah ya ba su hanyar da kamar yadda mu ma muka zo mun zo na lafiya ka. Wato akwai waɗanda dai suna zaune a can din ne? Tabbas. Zuciyar suna ta amma zuciyar su ba ta wajen. Ba ta wajen amma idan suka ji labarin kuma kashe su za su. za yi. To yanzu idan ka samu damar koma a cikin jeji da sunan koma kungiyar tafiya za ka koma? No me zai sa ni in koma. Yanzu wani sako kake da shi wadda za ka faɗa mutane na cikin gari haka da suke tunani wannan rayuwa ce a bar sha'awa mutum ya je shi shiga cikin ta me za ka iya faɗa musu kar ma wannan rayuwan su ɗauki rayuwa ne wanda mutum zai je ya shakata eh. ko kuma ya je zona lafiya din tabbas ba wani rayuwan girki a can wajen ba wani rayuwa hukunci da kuma zalunci a karbe dukiyar mutum a kashe wannan a kashe wancan shine kawai rayuwar daji to madalla masu sauraro duka-duka a nan za mu daga aya a cikin wannan shiri na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu kuwa a madadin rundunar dakarun kasashen tafkin Chadin da kuma jami'in sadarwanta kanar Timothy Antiga wanda ya bada gudumawa sosai wurin ganin samun nasarar wannan shiri. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ma'aikatan muryar amurka ni sale shehu ashaka da na gabatar nake muku sallama mu kasance lafiya wassalamu alaikum Bonjour